Sallama da fatan alheri a gare ku ku dukkan ku masu sauraron mu da maraicen nan na Alhamis 26 ga watan Mayu. Yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka akan mitoci 25 da 22 da da kuma ta intanet a voahausa.com ko ta facebook shi ma kai tsaye a shahin voa hausa a yamai babban birnin kasar jamhuriyar nijar kuna iya jin mu kai tsaye ta voa africa kan mita biyar a zangon fm a sauran sassan kasar nijar za ku iya kama mu ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niya fm a birnin kwanni masu gabatarwa usman ahmad kabara tare da halima jimrau sauraron shirin yau da gobe shirin matasa batun da za mu tattauna a yau to batu ne mai nauyi nauyi kuma na gaske saboda haka da farko iyayenmu da malamanmu da shugabanninmu masu jin mu yanzu haka ku gafarce mu kuma ku kori yara daga kusa da ku don sauraron shirin domin shirin ba na yara ba ne, domin kuwa batu ne na kiwon lafiya da kuma da'ar addini wannan batu kuwa shine jima'i ta baki ko kuma tsotsan gaban juna a lokacin saduwa ta ma'aurata. Sosai Usman kayi daidai da ka fara da roƙon eh, gafara shugabanni da malamai eh, saboda ka san Allah ya kama wani zamani na wasu tambayoyi da muke samu. Haka. Yawa. Wanda kuma in ba mu yi mun shiga haƙƙin sosai to irin tambayoyin da muka samu daga ɗimbin masu sauraron mu musamman mata shi yasa muka mai da hankali akan wannan batu. Haka. Domin kuma mu amsa tambayoyin da suka yi mana ta ɓangaren kiwon lahiya da kuma matsayin addinai akan wannan al'ada ta saduwa. me addinin Kirista wato me matsayin addinin Kirista akan wannan batu na tsotsan gaban juna a lokacin saduwa ta arme? a addini irin na kiristiyaniti ba daidai ba ne haram ne domin ba inda a littafi mai tsarki wanda ya nuna mana da cewa a ya haka Allah tun farko ya halatta wannan abu kuma da ya halatta ya ba mu bayanin daidai inda za mu iya yin amfani da shi domin mu ji daɗin juna. To shi kuma addinin Islama menene matsayinsa akan wannan batu? Akwai malumai da yawa da aka ma tambaya wanda suka nuna cewa Eh, wannan abin zai iya kaiwa ma ga haram wasu sun eh, nuna cewa makaruhu ta harim ne wasu sun kai shi ma ga cewa haram ne kata'an. To ta ɓangaren kiwon lahiya kuwa mun gayyato Dr. Iliya Uce, ƙwararren likitan mata na asibitin da ke bayarwa a Nyamai babban birnin ƙasar jamhuriyar Nijar. Amma kahin nan sai mun karanto kaɗan daga cikin amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook. Saboda haka ku kasance tare da mu a cikin wannan shiri na yau da gobe shirin matasa ku ji waɗannan bayanai. Da farko ga kaɗan daga cikin amsoshin tambayar da muka muku a shafinmu na Facebook mai cewa idan ɗaya daga cikin ma'aurata wato miji ko mata ya san yana ɗauke da wata cuta da take yaɗuwa ta hanyar jima'i, shin ya faɗa wa abokin zama ko kuwa? Yau da gobe lallai yau kun taɓo min wajen da ya daɗe yana min ƙaiƙayi. Domin yanzu haka wani da nake zama da shi ya yi arme matar shi kuma ta samu juna biyu. To sai ya kai ta asibiti wurin gwajin nan da ake ma masu ɗauke da juna biyu. Sai aka samu matar tana ɗauke da ciwon ƙanjamau. Sai aka nemi shi mijin da ya je aka sanar da shi abin da ke faruwa sai aka ba shi shawarar abin da ya kamata a yi shi ma aka gwada shi sai aka samu shi baya da wannan ciwon bayan wata uku aka sake haka ma ba shi da wannan ciwon aka sake gwaji na uku aka sake samun ba shi da wannan ciwon aka ba shi shawarar da ya rabu da ita sai shi kuma ya ce ai yarinyar ta nuna masa soyayya saboda haka shi yana ganin ba zai iya rabuwa da ita ba sako daga yan dakan das sai sako na gaba umar nasir ahali ya ce kwarai kuwa ai haka ya kamata saboda a nemi mafita ya Allah ka kiyaye mu da leƙe-leƙen banza da na wofi amin musamman ma dai in mutum yana da aure da aka yi magana a kai Allahumma amin amin nasiha gare ku mata iyayen gida smile emoticon wato yasa alamun murmushi kenan ku dinga haƙuri mazanku suna ƙara aure domin hakan ya fi zama lafiya don in kika bar shi ya ƙara uku kin ga dole ya gaji da al'amura irin waɗannan in dai ba da matan jarababbe ba ne ita matar aure mai yawo wannan kuma laifin mijinta ne ko ya gyara ko kuma ya sake ta ta je ta sami wani ta aura ya fi zama sutura a gare su ya Allah ka yafe mana zunubanmu wanda muka sani da wanda bamu sani ba Allahumma amin amin salam hilin yau da gobe gaskiya ma'auratan da suke zaluntar junansu Allah zai kama su kuma ni a tawa fahimtar da tunani bai dace idan har ka san kana dauke da wata cuta ka boye ma abokin zamanka ba dan ka ci amanarsa masa gara ko da za ku rabu da shi ka faɗa masa gaskiya da fatan Allah Ubangiji ya bamu ikon zaman adalci da amana tsakaninmu da iyalanmu amin. Sako daga Gambo Barau Fataskum. Sai kuma sakon Bilkisu sir ta fawa balewa ta ce kwarai kuwa ai abin da ya fi dacewa kenan don kuwa Hausawa sun ce barin kashi a ciki baya maganin yunwa. Ai ta hanyar bayyanawa ne kawai za a san matakan ɗauka da kuma neman magani. Yau da gobe muna jin daɗin shirinku sai dai da zarar tattaunawar da kuke yi da manyan bakinku a cikin shirin ta ɗauko daɗi da ma'ana sai mu ji kun gintse shirin ba tare da kun yi mana sallama ba. Sako daga Abdullahi Sha'aibu mai gado. To ai lokaci ke gintse mu ko kuwa Halima? Sosai lokaci ne. <laughs> Haka dan an ce bai jira. Mm. To sai kuma sakon da yake cewa wi ogonga bandira ba Allah otu godal. <laughs> <laughs> Muhammad Fatima. Eh, sakon eh, Fatima Muhammad. Tace eh. wi gonga ga bandiraɓe oh. Allah acci gondol. Oh. Kun haɗi gaskiya ‘yan uwa na Allah bar zumuncin ‘yan uwantaka. kin san abin da na gane a ciki? Na gane dai Allah da ta <laughs> Kin san bata san an banda da gashin bane kawai da hancin. <laughs> Tumala Usman masu eh. sauraron mu ta Facebook har sun fara rubutuwa kaga Murtala Ejibrin Jibrin ya ce ni a mm. gani na ba haramin bane tunda dai matakka ce. Eh. eh amma za ku ji za ku ji ta mm, malamai bangaren eh, Krista da kuma mm. yau wato ka mu fara tattaunawa da Dr. Iliya Uce ga matsayin addinin Krista akan tambayoyin da mata da yawa suka yi mana akan jima'i ta baki ko kuma tsotsan gaban juna a lokacin saduwa ta ma'aurata. Ni ne mai suna Rabran Aliyu Maimai daga Ekwa Church. Ina aiki a Sokoto GCC. A addinin Krista me hukuncin wannan haka ya halatta ko bai halatta ba a addini irin na kiristiyaniti ba daidai ba ne haram ne domin ba inda a littafi mai tsarki wanda ya nuna mana da cewa a ya haka Allah tun farko ya halatta wannan abu kuma da ya halatta ya ba mu bayanin daidai inda za mu iya yin amfani da shi domin mu ji daɗin juna ba wai sai dole mun iya tsotsan namiji ya tsotsi gaban mace ba ko kuma mace ita kuma ta ce za ta tsotsi abin namiji ba wannan wani taɓarɓarewa ne wanda ya shigo a irin al'ada irin na turawa wanda yake kuma ba bisa ga maganar Allah ba littafi mai tsarki bai bamu goyon bayan a yi haka nan ba amma idan har ya zama da cewa akwai bukatar biyan bukata to littafi mai tsarki ya nuna mana sai a je can direct maimakon a tsaya shi yana tsotson nata shi ita kuma tana tsotson nashi to gaskiya wannan ba daidai bane a adidanci a namu a christianity. domin ina ganin ko a al'ada ma irin namun irin na al'adu ma ba daidai ne shi ya sanya da yawa waɗansu ma za a gani abin haram ne abin ban kyama ne waɗansu idan ma sun gani ko a irin fulafulai ko a cikin ɗinan za a ga babban abin ban kyama ne waɗansu ma suna Allah wadare waɗansu ana ai Allah ya kama wani zamani na lalacewa to ka gani wanda yake kuma kin ga ta ma bai goyi ba haka ba tana cikin littafin mai tsarki to addinin mu na kiristiyanci bai goyi ba mana mu yi haka nan ba ba da sai bane haram ne idan har namiji yana da bukata yi amfani da matarsa ta sirna sai ya je daidai inda Allah ya gwada da mutum ya je ya yi idan har mutum yana so ya dan taimaki junansu taimaki junansu kana iya a yi dan wasanni amma ba wai a ce a tsofi namiji ya tsofi gaban mace mace ta tsofi gaban shi ba to gaskiya a bisa ga maganar Allah littafi mai tsarki bai nuna mana haka yana da kyau ba to haram ne ba daidai bane yawa rabaran galibi abin da ake huskanta mazajenmu kamar suna tursasa wa mata su yi musu wasu abubuwa amma sai su nuna cewa ai addini ya yadda me za ka ce game da irin waɗannan maza masu amfani da addini domin su samu wasu wata su samu wata biyan bukata ta kansu ba tare da lallai addinin ya ce haka ba eh to kamar irin waɗannan su dai suna tursasawa ne ah, suna amfani da rigar addini amma addini bai ce haka ba idan har ya zama da cewa waɗanda mazajen da suna tarsasa suna magana da addini sai su faɗi a cikin addini din a wani guri ne wanda littafin mai tsarki bayyana sai su kawo musu bayani a gurin da littafin mai tsarki abin da littafin mai tsarki ce a wata sura da aya sannan sai su yi musu bayani eh aya haka za ko sura kaza a littafin mai tsarki ya goyi bayan haka amma idan babu aya babu sura a magana Allah to wannan magana ce kawai ta son zuciyarsu ta kuma sa ransu domin su biya bukatar burinsu irin na wannan zamani to don haka ba daidai ba ne babu wani abu bisa ga irin wayannan sai dai idan za su yi amfani da maganar Allah ne amma ba akan gaskiya ba to don haka ina kira ga irin wayannan mutane to su ji tsoron Allah su koma ga maganar Allah mun shiga wani zamani ne na rikitarwa wanda yake rikitar da hankalin mutane shi yasa kike gani da abubuwa ina lalata yana tabarbarewa wannan abubuwa na ɗaya daga cikin abubuwa ma da yake ƙara sa mu hanyoyi na lalacewa wanda yake ba daidai ba ne to kuma addini ma yana go ina littafi mai tsarki ma yana nuna mana da cewa wannan abu abin takeici ne shi ya sanya mu a cikin addinancen mu ma muna nan muna iyakacin kokari muna koyarwa a cikin ikilisi mu da coci akan ƴaƴan mu domin su guji irin wa'annan abubuwa domin ba daidai bane haram ne to tana har wani ya zo ya zo ya ce wai ya faɗi irin wa'annan gaskiya ba daidai bane ba shi a cikin maganar Allah yawa sai kawai sun kawo irin wa'annan ne bisa ga al'ada irin na duniya To haka yake to Halima yanzu kuma da ke da masu sauraro gaba ɗaya sai mu tafi mu je mu ji matsayin addinin Islama akan wannan batu. Eh, suna na mamman lawali ali jubo eh, a uzu billahi min shaitana rajim bismillahi rahman rahim eh, malamai sun yi masanya sani kan wannan matsala domin an yi ta tambayoyi irin wanda kuka yi ga malamai da dama in muka ɗauka akwai malamai wanda ake kira abdulaziz ibn baz da muhammadu salih usaimin da aka musu wannan tambaya suka ce wannan abu ne na ƙazanta ya kyautu ma kawai musulmi su rabu da yin irin wa'innan abubuwan akwai malumai da yawa da aka ma tambaya wanda suka nuna cewa eh, wannan abin zai iya kaiwa ma ga haramci wasu sun eh, nuna cewa makaruhu ta harim ne wasu sun kai shi ma ga cewa haram ne kata'an wayan kana akwai malaman da suka ce tunda babu nassi wanda ya nuna hakanan cin kuma ba ada ba ce wanda ake yin ta a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce su suna gani eh, kamar abu birak ne aka hana eh, ga mace ta ma namijinta ko kuma ga namiji ya nema ga mace shine na farko ya neme ta ta baya ma'ana ta addubra na biyu cewa in tana cikin haila da halitta ba eh, namiji ya neme ta wannan kama in ce muku ra'ayi ne na eh, shehu salih bin muhammad al-haidan eh, shine ra'isul majlis al-qada ala na mamalikat al-arabiyya don wa'annan su ne dai ra'ayyuka wanda suka sha bamban wa in kana duka ra'ayin mafi yawa sun zauwa da haramta abin ko da karhanta abin cewa ya kamata ba eh, wasu malaman sun yi tsaukaci a kan suka ce wannan eh, eh, ba irin hali ba ne na musulmi ba irin hali ba ne na kumiya ba irin hali ba ne wanda ya kamata musulmi ya ɗauke shi ya sa a kan shi ya nuna cewa shi ma zai yi Yawa, Malam Lawali galibi akwai ta aya a cikin suratul bakara wadda mutane da yawa suna amfani da ita kuma suna hussara ta yadda suke so na cewa matanku gonakinku ne ku shige su yadda kuka ga dama haka mutane suke hussarawa amma ni ba malama ba ce kuma larabcin ma bai ishe ni ba amma sai in ga kamar ba haka Allah ya ce ba ba haka Allah yake nihi ba. wannan aya eh, da ta sabko cikin suratul bakara wanda ake cewa nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum annashi itum waqaddimu li anfusikum aya ce wanda take zancen cewa matanku ku to mummunan fahimta wanda mutane suka ma ayal sun mance da menene sababin nuzul abin da ake kira sababin nuzul shine dalilin sabkal ayal ita ce cewa wannan aya da mutanen makka suka je madina eh, sun iske su mutanen makka adasu cewa mace ta yi kwance namiji ya hau samanta su sadu shi ake jima'i haka nan su ko mutanen madina su aka akasin haka ne suke yi su ba irin wannan ba suke su kuma da nasu al'ada da suke yi to wannan da ya kai gumanzo sallallahu alaihi wasallama aya ta sabko nisa'ukum sun lakum fatuwar sakum annasi tu muqaddimu li anfusikum cewa matan ku gonakin ku ne ku sadu da su kamar yadda kuka ga dama ba ta hanyar da kuka ga dama ba yadda kuka ga dama kamar misali a tsaye a kwance ne ko a tsaye ne ko kuma duka ko a kifin gida ne duk yadda kuka ga za ku iya amma ba ta hanyar da kuka ga dama ba ba a ce ba ta hanyar da kuwa ga dama a'a eh, kamar ga masu jin faransanci ana nihi position kin da kuka ga dama ku yi na saduwa amma ba ta kawar da kuka ga dama ba yanan to shine mutane mummunan fassara da suke ma aya sai mutane suka fahimci cewa eh lalle an ce duk da ka ga dama ka yi ta hanyar da ka ga dama lalle ba haka ba ake nufi da wannan aya Yawa, Malam Lawali akwai kuma wata kalma da wasu malamai suke amfani da ita, wata kalma kamar istimta'i. Kamar wani bayani za ka iya mana akan ita wannan kalma ta istimta'i me ake nihi da ita a saduwar ma'aurata? To, istimta'i shi ne yadda eh, namiji ko kuma mace za ta jiya ma eh, mijinta daɗi ko kuma shi namijin ya jiya ma matar shi daɗi. Eh, wajen eh, harkokin saduwa eh, kamar wasanni da jiki da sauransu dai su ne malamai suke kira wannan istimta'i. Yawa, amma wannan jima'i ta baki ya shiga wannan rukuni na istimta'i ko bai shiga ba? To, duk abin da aka kawo zancen haramta ko kuma aka kazancen makaruhi kenan ba a iya cewa ya shiga cikin eh, istinta'i wanda aka yi ibaha da shi kamar wanda aka halitta kenan ana mu kamar muna zancen abubuwan da aka halitta ne kenan wannan abubuwan tunda malumai da yawa sun zancen cewa haram ne wasu sun ce makamu ne kenan bai iya zama istinta'i mubahi a ciki kenan bai iya zama eh, istinta'i wanda za a sa shi cikin na halaka ne. Kenan dai masu saurare su ƙara kasa kunne su ji wannan jima'i ta baki haram ne a addinin Islama. Eh, gaskiya addinin Islama eh, mafi yawan fatawar malamai ko in ce a ganadiya eh, kamar tis'in cikin ɗari ko kuma tis'in da jan cikin ɗari malaman da na karanta littattafansu duka suna haramta wannan abubuwan wasu kuma ko da sun ce makaruhi ne sai su ce abu ne wanda bai dace ba da eh, tarbiyya ta musulunci kenan lalle za a iya ɗaukan shi a ce malamai sun haramta shi haram ne a cikin addinin musulunci wani zance sai mawaka amma baki bai wuri. To mu ma dai mun ce To masu saurare tun da kun ji matsayin addinin Islama da addinin Kirista akan wannan batu na jima'i ta baki yanzu mm. kuma sai ku ba mu hankulanku domin ku ji bayani a likitance. Daga bakin ƙwararren likitan mata Dr. Iliya Uce na asibitin Baruwa da ke birnin Yamai. Malam Usman. Mm. To yanzu haka bari mu koma ga Dr. Iliya Uche mai shuru mu ji bayanin da zai yi. Haka. Yawa, hello doctor. Eh, Halima muna jin ku. Ah, Yawa, salamu mm. alaikum ina wuni. Muna lafiya. Lafiya lau doctor to. Eh, Kaji. <laughs> Eh, eh, dokta Dakta eh, yana asibiti. Eh, yawwa. Eh, To, Doktor, ka dai ji mun taɓo ɓangaren addinin mm. Kirista, mun taɓo addinin Islama abubuwan da suka waɗi to a likitance. Me za ka ce mana game da mm. wannan batu na jima'i ta baki? Eh, na, duka na ji wannan bayani na mhm. ɓangare biyu, da na Kirista da addinin Musulunci. Mm. To, shi abu ne wanda za mu ce kamar zamani na ya kawo shi. saboda muke ɗauka lalle kai yanzu a can da ba a san wannan abubuwa ba yanzu misali a da aikin san mutane in suka yi mai da gishiri su ci abinsu kuma suna jin karshen cin su sai aka samu aran zo mai gyara miya don ku shi yanzu wannan abu abubuwa ne wanda suke masu ba namiji su ƙara sha'awar mace kuma mace ƙara sha'awar namiji don ku zai ƙara ba kuma kuzari na ga wadda aka ce din ba a ce ba a zo a yi jama'i haka kai ka hurza ruwa cikin bakin mace ko ko dai ita ta kai ta a'a wadda addini yake ce vraiment bai kamata ba hmm. amma abubuwa ne wanda mutane suka kirkuro na su samu sha'awar juna tsakanin su hmm. don ku sai ba mutum kuzari ita mace ta samu kuzari kuma ta ƙara son mijinta sosai. Hmm, yawwa, doktor yanzu haka akwai waɗanda ke biye da mu ta Facebook akwai Malam Mansur ya ce abu dokar Allah a zauna lahiya. matayenku gonakinku amma hakan ba yana nihin komai kana iya aikatawa ba misali jima'i ta baki yana haifar da cutar kansar makoshi wato makogwaro don haka zama lahiya ya zama ɗan sarki ga wani sadiq abdul kuma ya ce hmm to menene illar yin haka to dakta mm, ra'ayoyi biyu mabambanta mm-hmm. yawa eh yawa wannan ya ce hmm, yawa eh duka abin da kun ka faɗa haka nan na. Sabida yau mun ga cutoci da yawa. Kamar yanka ɗauka ciwon sida ko ciwon hepatit ko ciwon gonococci ko ko ciwon syphilis. To lalle ga abin da takardu sun ka da alƙalin masu karbuta idan macen tana da wannan ciwo na sida ko tana da wannan ciwo na syphilis ko tana da wannan ciwo na hepatit wadda ake ke kama anta to lalle in bakin ka shina da kurji ko harshen kana da kurji ko can wurin makogoron ka ba ma kurji ba an jin ma wannan ciwo wanda zaka ji kana jin kalaman wurin in zaka haɗa ruwa kana jin ciwo mm. kenan makogoron ka samu ya tabuwa ya dan samu kumburi kadan shina da yana da yan matsala kaɗan to idan kana da wanga matsaloli wanga wuri da na faɗi idan mace nan tana da wanga ciwo wanda ni zana to babu shakka idan kana wannan jama'i da ita na kan halshe za ka kamuwa da wannan abu don ita kankanta kuma macen za ta kama macen ta kama zakarin namiji tana tsutsa shi ma namijin yana iya ɗaukar wannan cutar ciki wanda na faɗa don ku akwai wannan ciwon shi ma in yana da sida ko yana da syphilis ko yana da gonococcus ko ko shina da hepatitis ita ma kuma in tana da matsala wajen wajen labanta ko a bakinta tana da kurji ko a harshe tana da kurji ko a can wurin makoshi mm. tana da don ku kurji ita ma ba tabbas tana iya kamuwa da wannan eh, eh, likita ah, mai sauraro zai ce tunda kai wannan magana musamman cututtukan da ake tunanin za su iya tafiya ta baki ko makamancin haka to wani zai ce to kuma sun fa kamar namiji ya kis din bakin mace ko mace ta kis bakin namiji to shi kuma yana kawo shi ma kamar abin da ake eh. ta shan miyau a Nijar doctor eh shi ba shan miyau din shi ne amma shi shan miyo ba a ɗaukar sida ko ba a ɗaukar syphilis amma shan miyo in mace tana da hepatitis Mm. shine wannan ciwon kama hanta eh. wannan kai alkalin sun gwadi in dai tana da hepatitis kuna wannan shaye-shaye to za ka mm. tashi da wannan ciwo eh. kuma shi ma eh, mijin in yana da matar za ta iya ɗauka ita shi ma in yana da hepatitis ah. wannan shaye-shaye shi ma alkalin sun gwadi mm. idan dai ana wannan shaye-shaye to wani zai tashi da irin wannan ciwo inda cikin guda wani na ci eh yawa doktor mata da yawa da suka rubuto mana dalilin ma da yasa muka muka yi muka yi wannan shiri na yau sun ce mazajen su suna cewa lallai sai sun tsotsi gabansu amma su idan suka ce su yi musu ba za su yi ba wai suna tsantsanin su eh, to shi kyasa an ce sabo wawa mm. don inda ka saba aka ce abin inda ka saba ya inda ka sha daɗi mm. shi tsantsana ai shi namiji ganin shi ke shi kamar shi bai da wata kafa wadda ka tara cutoci da yawa mm. mai ita misali yanzu in ki ɗauki mace yau in ta in guda bata kama ruwa ba ga wadda ba ta da tsabta ai za jin bremen kamar mu daga aikin likita za jin wasu in ka giba farjin nan nasu za ka jin yana wari sosai to lalle shi ai wanda ka kama kyashe wannan abu warin ne wani bi da maza ke shi mm. na matan wa'anda ba su kama ruwa sosai ba su tsabtace gaban su sosai shi ya samu zan su suna kyashin zuwa gare su sa musu halshi mm. mai shi na wajen kadiba kamar wani kara ne kamar wata sanda ne kamar kina mm. asawaki da shi ne mm. don ku shi yasa abun in ta gaskiya za a biya kamata kowa shi ma kowa mm. mai su mazan kamar suna aiki da wani eh, mai ka ce mishi kamar wani eh, kamar namiji a doka wadda ta bada a nan afirka abin da ke da sa mace shi za ta ita mace ba ta da wani inci shi ne nake gani akwai kuma wancan din wanda burema akwai kyamai mm. saboda kamar matan masu wari su majin sanadin mm. samun su samu harshe to amma rashin tsaftar da gaske yana kawo cututtuka kamar macen da ba ta da tsafta ko kuma namijin ai namijin ma za ga akwai kazamin nuna wa sarki ito eh mai kalmar da rashin kazanta kamar rashin kama ruwan da mm. a wajen mace ya fi kawo eh, ya fi kawo cututtuka da yawa kamar yanzu ka ɗauka wannan ciwo da aka ce a dahi na bakin sarka na bakin ma'aiwa ainihin rashin tsafta ne ke kawo shi ko mm. yawan jama'i babu kama ruwa don ku duka wasu abubuwa ne wanda ita macen ya kamata ta tsaftace jikinta in tana son ita ma wadda ta ma namijin shi namijin shi mata suke an ka ce al'adar mm. mace bai kamata ba ta yi wari kamar baki ne don mm. bakin mutum dan adam bai kamata ba shi wari to haka ne ma farjin mace wadda baki bai kamata shi wari ba farjin mace bai kamata ba shi ma shi wari haka nan da cikin ka'ida. Eh to yanzu ku a likitance ku likitoci in aka tambaye ka a matsayin ka likita aka ce shin kuna ba mutane kwarin gwiwar su wa'annan irin saduwa ta baka da sauransu za ku ce eh ne ko ku ce a'a saboda tunda bincike ya nuna akwai cututtuka kuma da ake dauka me kuke ce musu yanzu kamar akwai masu zuwa wurin mu kamar eh, kamar an gayi haka in suka yi wannan armi sun zo sun hmm. gano film filmomi fumafumai sun kallata eh. to akwai wanda za su zuwa su tambaye ka kai likita a matsayin ka wannan abu ya dace ko bai dace ba hmm. tunda ni na gani a film a cikin film ni ma ina son in aikata in ce to lalle kai bai dace ba sabida ko addini ya hana amma kuma akwai hadari akwai cututtuka wanda in macen ka tana da shekara ya dauka ke kuma in mijin ki da kina ya dauka don ku akwai wanda zai to mun gane kwarai ba za mu aikata ba za mu dai ura kallon fim afan din dan mu samu sha'awa mu taimaka mu juna hari mu ji dadin juna mm. wato wato kula da kayan mutigiya mm. mm. eh, Yawa kuma doktor ai kuna hada gwiwa ma da malamai akwai tambayoyi da kuke musu su ba ku amsa kamar kamar eh, yawa mm-hmm. kamar wannan da ai wata rana da wasu muna nan <clears throat> kan kama ne ma tsakanin mu muna hira mu fada mu muna shan shayi mm. wani malami ya biyo muke ce mishi mu ta dare mana kai eske wannan saduwa da ake yi da bakin da baki ko ko mace tsoci namiji ko namiji tsoci mace eske ya halatta don kuma malami ce mana wallahi an ce dai ku shiga matanku amma shi wannan hanya bai ga inda aka rubuta ba haram ce kuma bai ga inda aka ce ba halacci don ku sai bar mu cikin duhu eh amma sai ce mana ai yanzu kaga an ce ku shiga matan ku inda kuka so amma ai a ce ku bari su ta da gura ba mm. yace ai kaga nan wurin hanya ce amma nan wurin kaga haramtattan hanya ce don ku nan sai muka jawo wannan eh, kalma da yamma na maganin kenan can din ma tsutsan mace ko mace ta da na mace a baki sai ma ga kamar nan ma wata hanya ce mai wadda bai dace ba duk mm. kuma ka ɗauko kamar wanga ciwo na kansa shi Allah shi na iya wasu abubuwa don shi rike muku kuzarin aikata abu don ya gwada muku hanyar nan mummuna ce ba hanyar kwarai ba ce mm. tunda na mm. faɗa muku ga ciwo da ake ɗauka kenan wanda ya san lahi shi hukumi da ya kamata shi aikata wannan aiki ta hanya. Hmm, haka. Yawa daga cikin matan da suka rubuto mana akwai wadda ta ce ko da yaushe mijinta zai ce ita ta tsotse shi amma ita ta ce ta ce ya tsotsi bakinta ko ya tsotsi nonanta amma sai ya ce tsantsani yake shi ba zai iya ba amma ita dole sai ta yi. Hmm, to na'am, ta fuske kamar wannan akwai raguwar so. Hmm. Akwai raguwar so tsakanin shi ta a wajen ta ɗan. In tabbas tabbas akwai su tsakanin juna bai kamata ba shi shi kimata kamar tsotsayen nono wannan ba haram ba ne eh, a gani na mm. ko ko a ah, tsoce baki da baki wannan duka ba haram ba ne mm. don ku wannan kamar shi yanzu da yake da samun ta mashi wancan aiki shi shi mata abin da take so mm. yanan kin ganin wurin ma ai an yi zalunci sosai eh, ya kware ta mm. Mm. haka mm-hmm. to haka yake mun gode yawa dr lokaci ya fara daga mana hannu muna godiya sosai da ka ba mu dama muka zo muka yi wannan batu a rediyo duk duniya ta yi batu mai sarƙaƙƙiya amma kuma mai hwadakarwa da ilmantarwa mun gode sosai haka Na gode kwarai. Yawa, yawa muna godiya sosai. Yawa, kaga mm. Usman ina mai mm. sauraron da ya ce eh. sai shiri ya koro daɗi. To yau mun ji mm. mun yi kokari mun dan eh. mun dan tsaya eh. kahin lokaci yawa domin mu sallama da su. Wai da muguwar ragon mukin tashin da malamai da likita. Yawa, to ma saurare iyakacin shirin namu kenan da fatan kun anhwana da darussan da ke ciki da kuma bayanan da Dr. Iliya Uche yi. Sai kuma gobe da izinin Allah yanzu a madadin Usman Ahmad Kabara. Da Daniel Brown wanda haɗa mana sauti da injiniyan mu Mr. Skip da kuma Dr. Iliya Uce ƙwararren likitan mata daga ƙasar jamhuriyar Nijar muna muku godiya da kuma duk waɗanda suka bi mu ta Facebook kamar Maina Bukar Kime, Zuladaini, Abdu Gado, Ismail Mai Gombawa, Abdulrashid Muhammad, Abubakar Abdullahi sule da Manir Yahaya Jangeru, Danjuma Sale, Aliyu Muhammad da Ibrahim Hamani da Malam Mansur da Sadiq Abdul muna muku godiya sai gobe idan Allah ya nuna mana. Ku huta lafiya. yau da gobe muryar